إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 yanzu hijja 1435 bayan hijira na nabi sallallahu alaihi wasallam daga makaunin madina na ji daidai da safa gudu ta yin oktoba 2014 ya kalenda almiladiya ne ya shi e ba gwanna ba da yiwu yewa yi ta da shi tu etiyan aqidatu ahli sunnati wal jama'a aqidan ahli sunnati wal jama'a gangani be bayani be etiyen yandoci na zandoci je la ga aqidan ahli sunnu yo kuma ji aqidan sunna Allah ya samu dace imani ndị ekpogutu anyị ngaghị ezula imani ujibe tsoci ezula imani ujibe malaika ezula imani uji da littafi da tsoci cishi ne ezula imani ujibe tucishi benyo ezamula imani ujibe ifu alikiyami ezamula imani ujibe kaddara

al-mashriq wal maghrib ba ne gide latiyana ko ba ne gide lona walakin al-birra amene bolo bolo na gayi man amana billahi ba ne ga imani bi boteci wal yawmil akhir mutai imani bi fa'al qiyami wal malaika mutai imani bi malaika shi wal kitabi yadda ce imani bi litafi ce ci ne wannan bi ne yadda ce imani bi annabawa shi sai inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar hakika yan dondo ijali ta wuji gangar bi qaddara yi mana ya ci ba sai ci maga jali ta sai ci majeli bi kuka ji faruwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wegan nga al-imanu an tumina billah ene iman nan ga wala imanu jibo sai ci yo wa malaikatihi wala ni jiba mala'ika ji wa kutubihi ezu ma ni jiba litafi ne to kici shi ne wa rusulihi eza mu la imani jiwa tuci shi wal yawmil akhir eza mu ma ni jiba fa'al kiyami, wa tu'mina bil qadari eza mu ma ni jiba qaddara khairi wa sharri to alkhairu to sharri Allah ya tunike tu Allahumma jazandu mama Allahwa eh madabuna gab fasatu da tsoyaci na tauhidi a ga wuta a da tauhidin rububiya amma da tauhidin uluhiya amma da tauhidin asma'i wa sifat tauhidin rububiya ngai ezulai ma ga Allah ga jali ta sama Allah ga jali ta yake yo Allah ga kufiyo Allah ga biliyo Allah ga nyigo Allah ga ji tadbiro Allah ga mulkiyo Allah ga yazarayo Allah ga gozarayo Allah ga jego Allah ga lana to Allah ga lana shi yo Allah ga jin da kpata. alhamdulillahi rabbil alamin ni bato tabbati Allah isna jali ta bata na. Adé tauhid ya al-uluhiyya tawhid ya zu latoya cuji nike ce ba ibada ebo ibada na gala toya cuji ta yayyo toya ci yawon ma halaktul jinna wal insa illa liyabudu toya cuji jali ta yayyo ni bai zan ya sai ebo abi aji buta ya wu waga ba duwa ba duwa da coci ci Coci toya ci bugi kulid wallaha rahman ayyan ma tadu asma'ul husna yi allahu yi turahmani ndo no ga ina allahu duk ya tazuna idza sa'alta fas'alillah ane diga ga bayo ba be tsoci wage wa taimako wa taimako be tsoci ga da wa taimako be kuti ma ga da wa taimako be laye ma ga da wa taimako be kabari ma ga da wa taimako be shehi ma wa bi allawi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in boy ga ye jibuta boy ma ga ye wa taimako be wa ga zuya ga ya boci ma ga zuya ya basaci ma ya tsoci buji tsoci ya kuli inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati illa rabbil alamin ga sallaye ni e zuye ni rayuwa ni ni buji wayo annabi sa sallam ga la'ana Allah man da ba hadi la la'ana ya tsoci lu tabbata ya zana su ya zama ci na ji tsoci hadi tawjiha al asma'u wa sifat tsoci ya sunnaji gangani bi tifaji e sai zubiya da shirka zunubi da ya jonan wacce ku shirka na ce ga inna shirka na zulmun abu lalle shirka zalincin cikuyo kuyo e, ya daga ya lai fato ya ci ba ce ci gurin nolo bata ne gajiya gajiya la ina shirabta la ya baton na mulka la takunan na min al-khasirin ko ga la fato ya ci ba ci ya e ci nolo bata ne gajiya ba ga ta da min zai jaji asara na annabi sa sallam ne ishtani bu sab al mubiqat yake ya biyan gudu ba ne ji zalaka ne ya mafari ashirku billah sai su zai fa soci ba shi ya da la fa la fa ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga innar ruqa wa tamaima wati walada shirkun lalle rukuya ne zai ji wuce yi sunan jinu shi ko nan da e na je so ya na da ka ne ya ne ba wani ba ne nan gan da mu yi ba ji gan da la fa e ba ta shirkun ya wuja ya zuciya da la e. siri ya zuciya da siri ebo na coci bugi da ilimi ya gaibo da na mai jisiri na gawun da ya gaibo tsoci ya kulla ya lan mafi sama wato al'adul gaiba illallah ya za da samu biki na da ilimi ya gaibo na sai Allah bugi wa ma tadri nafsun ma za ta fi bugadan rayi na ji suna wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut dai muke ba nawa na ba na mai jisiri na ga muke ba nawa jina A nan, au man ataka yinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad zando na lo zane jinle zane na kulo ba zane jinla gina wuce wuya gaskiya be nu gane na zanan waji kafirci bai na cin da ne muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne na sai shi ma kafara sulaiman walakin da shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr ai imani ji gangan bai mala'ika ce ci jin halitta ya mala'ika ji daga haske annabi sa sallam wa kulli katil mala'ikatu min nuri a ji halitta mala'ika ji daga haske wa kulli kal insa wa kulli kal janu min ji min nar amma ji halitta ya ji ni ji daga ena wa kulli kal insanu mimma wusifa lakum ade malaika ya dabo ni je ciwa ya ji ke malaika jibrilu na ade malaika ya dabo ni jaga ya da lamar ya ne yau na ade malaika ya dabo ni ga ade ka fa fo alkiyami yau na ade malaika ya dabo ni kai tunguru ya zabe tun dai na ma yalfizu min qawli illa dai raqibun atid ade malaika ya dabo na aga la la ra she to ce wannan ce ce wa ya hamilu arsha rabbika fawqam yawma idhin samaniya ifo alikiya malaika gudu ta ga na alarshe to yace ade malaika ya dabo na shige na ga da fatiyo na ade malaika ya dabo na je la ziyar da baitul mamur na ba ta imani jin da ya ganna shi bai ne ai imani ji da litati ne to ci cin shi ne ki alqur'ani na alqur'ani litati yo to ci jin bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ki taurana ke injila na na ci ya nabi isa na a taura na ci ya nabi musa na zabura na ci ya nabi dawuda na ce yawa atai na dawuda zabura ya zabura la ya nabi dawuda amma alquran wani ta ne ba ta ci alquran ga ga ba hukunci wa da shi aluma go da zabura ba jo alquran ce ya. ai imani jibe tuci benio annabi ya mafaru ga annabi adamu tuciye mabarin gai annabi nugo sai inna wahayna ilaika kama na ila nuhin wan nabiyina min ba'di yaji wayi ya wace ne yaji wayi annabi nu bi annaba annabi be zumu bane na aje na annaba gutu dabo na annaba gutu tunci aga ulul gutun ci ga ulul azmi na rusul jona sai ya fasbir kama bara ulul azmi min ar-rusul a kuri jin ke min ulul azmi min ar-rusuli ji aje akurina ulul azmi gai wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ko anabi gutsun na gai ulul azmi min ar-rusul anabi ni da fala ga wali bata ga mala al-imam tahawi ga wannan biyun wahidu afdalu min anabi da wali bata مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ya annabi zumago sai ci gama kan muhammadu aba hadimin rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin annabi muhammadu sai ba ya zani doro mini ba geji ba unde ya tuci ya soci mai ya annabi ya zumago annabi sa san wa kuti matbiyan nubuwa mi ga ya annabi ya zumago mi ga ya annabi ya karsho adi annabi doro zuman gobiya anabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda ka aljanna yin lo anabi ga ati babal janna na be ko sun sun aljanna fa safte jawana be kwaya ani malaka ne fa janna ga wafi wa ga muhammad ba fa ga to ajiye daga mi be ko ne a zanda cika ni wani anabi muhammadu sallam nga alama inda allah maqamul mamud ya fa yau wa na laili fata hajjabi na filatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda annabi ba ta ma ba ji aji annabi yin zanya ba khilafan ya gane ibn azum ke mun da shi gane E jayu la imanu dibe fal qiyami ya bane ne bi da ne bi be ga ima da ajin ajini kullu nafsin za'iqatul mauti rayin doro ga su lada wadani kullu man alaiha fan zan do ta ce kimbo ne gazo yimi kiwo ga ilimi ya kwaca jin alkiyami wadda ba so ya ce inna Allah inda wa ilmu sa'a wa inna zilin gaisa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma na nafsun ma za ta fi bugadan wa ma na nafsun bi ai ardin mu? inna Allah hakika so ya ce inda wa ilmu sa'a ilimi alkiyami da ba so ya ce <clears throat> wa inna zilin gaisa Allah ga julejon waya ya'lamu ma fil arham Allah jeli ne na dan ba koyi mai fayin zayo nan wa ma tadri nafsun ma za ta tibu gadan lai ba yi make na ji suna wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut alkiyami ga alamaji ala ni bo atuwa da alama alkiyami ro anabi ru jajele alama alkiyami ro etunu ko fi gba ga tunu ju yije alama alkiyami ro ade alafari tàbí rúmi ya jẹ́ alama alikiya nuyo mẹ́lẹ́gà adé adé àti fìtílẹ̀ bẹ̀dọ̀ yìí alama alikiya nuyo yìí nínú alama alikiya nu ìzàyà adé àdókùnbà àjàgádókùnmà nínú alama alikiya nu zanẹ́ nílé aláàmàlìkíyàmì àti adéájú èmì ní ìhúgbà ní pátá aláàmàlìkíyàmì jì náà nílé aláàmàlìkíyàmì àníbi ìsàdé àtìṣe nílé aláàmàlìkíyàmì màdí àdé àtìyà nílé aláàmàlìkíyàmì kì ń fi alhassu wà dádókùn lẹ́mí aláàmàlì jẹ́ mun ci fi àdí na ya ta zuna bai aya shi alkurani ya ce alama shi zandoro mini ibo lokaci da wani tsoyaki bayin ga jinje na lokaci shiga tun yi daga ajiyar ajiyar na izaji ajiyar ala ya sa kiri na sa'adan wala ya safi limun lokaci wuce na bayo ga waji da shi wani gabe tun ga daga ajiyar ajiyar a biyan wa a ma biyan wa azaba kabari gaskiya ne ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب akbar ya laya da gwaloni azaba ta yi kami azaba jikona azaba ta jayi ya kabaro kami alkiyami nan wa mana rado an zikiri fa shatan lahu ka. danka dani ga fake fi zuwa ci nan wa le rayuwa fimfici a fasara yin mai shaitan donka abu nan mando cigu ya zaba ya kabari annaru yuraduna alayya guduwan washiya wa yau mata ku musa a rikilu ala fir'auna a shaddar azab da bugu azaba ya kabari gaskiya a daga nabi in ista'izu billahi min azabil qabr e ba tsari da toki daga azaba ya kabari ni mai kabari gaskiya e fa alkiyami a dai naki a nabi ga yusharun nasu fatan uratan gurla a gaza yi naki fa alkiyami fatan adada uratan guruntu gurla a da kaciya egwata efa alkiyami gaskiya ne annabi muhammadu a tagwa ga a tagwa alkur'ani a tagwa azun ya tagwa yaji na kan gida a tagwa <coughs> bata annaji yaji gida ya ji ajali kami a ji bali gina a tagwa amma ya zagaya ji shirka ya gwata a ji amfani wa matan fa'uhum shafa'atu shafi'i zane gwata ji amfani na ngai zane ga ibe tawjidi no ya buga za ta hakike tawjidi ji tsuwai gaskiya ko alkiya mai hanyar tun zan da ake tsuwo aljanna dabwani ne ma dabwani aljanna gaskiya nama mai gaskiya ne mai gatsutuna ya fi alkiya mai a guzu yuta bil mauti aga da ke su sai fa alkiya mai kenan yi karo na ci guzu a shaga gini aljanna ga kuludun lamuntu mina ji kuma kuludun lamuntu ya dabo ya so ya dabo ya so amma ya zaga jajali su ta ci zunubi ya yi riyo. amma wibe imani to ba ta gwawa sai ci mafadi wuya wuci da nan wa da yazu daga yana sai ci alugulu wani ma alkausara yi gaskiya sai ci ruwa yi jifi na sai ci gaya ni bi fa alkiya ne inna sai na kalkausar fa salli li rabbika wanhar inna shani aka huwa al-abtar zando ne ganuwa alkausara da kiyo ko jini na wa kara wani wabiya yanzu la imani ya kaddara mini imaji ba kadar wadoga cek da ilimi yan dondo allahumma wayan do kaba lawul mafuzo kai mu ji faruwa nan ceki mai be bambe ceki magajin halitta yan dondo ibn qayyim ga alkafi ya tushafi page 117 ga إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأخوان هذه أصول الدين حقا لا أصول للخمس للقاضي هو الهمدان وإيماننا بالله إيمان يجب تيجينا ثم برسله كذا تيجينا وبكتبه وقيامة الأبدان ni bai ma ne jibe di tafi da yadda nuna na ji takin ya mu fara biya ne na wadi jun digi wa umul malaika tulula nan da yi ma ne jibe so je so ti na kai malaika jo hum rusulu lima lima salikil akwani hari nana usulud din haqqan ne ga usuliya dinin mana usuliya imani ya gaskiye la usulul hamsin qadi huwa al hamdani wajin ga usulul qadi al hamdani shi mun ta da ya da kiyaye addini ya musulunci wuce ta ce ko guso ibn umar radiyallahu an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga buni al-islam ala khamsin a musulunci ta ce guso ala an yi wahadallah ala sai ta jinni ce wa iqamis sala e za mu lasallu ku jikini wa ita zaka e za mu lazakuwa wa siyam ramadan e za mu su ne ramadan wal hajj e za mu jaji fa qala rajul za ba inda cici ga al hajj wa ramadani. ramadan biya su ne ramadan qala la ga a a siyam ramadan wal hajj azun ganin bi haji haka za sami tuhumin rasulillah an gan wa daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bukhari da muslim to an nasai to at-tirmidhi aga gobe sai gutsun daga tu musulunci ta tubu mayanu ne tulqatani ga wali millati al-islam khamsu aqaidin والله ألتقني بها وهداني قم بالصلاة الخمس وأعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شاني لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أكتان والوتر بعد الفرض أكد سنة والجمعة الزهراء والإيدان ما كل بر صلقا أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشان وصيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المصنون في رمضان والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصيحة الأبدان ولملة الإسلام خمس عقائد الدين يا مسلمتي والله أنتقني بها وهداني سيتي سيتي ملامي لغبي دن ممبدعو قم بالصلاة الخمس وعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان باية توجيدية أصلى كجكني وعرف قدرها ومعجمة يصلى فلهن عند الله أعظم شان يبون صلى جمة ينجخوا بيسيتو أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسك الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة أصلى كنتين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا sallah ko katace mu mi yo lawo jonda lokacin go annabi sallam anya annabi gaga annabi kiya ne de fala gano annabi ga salatu fi awwali waqtiha sallah na waji da lokacin mu faru go ata kawai gai ba ya yaji wa ife jiya foro be sallaji ani biga mulu auladakum bi salati wa huwa abna sabi sinin ya jinje ji foro be sallaga ya ji agusuwa yana لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختان لا تمنعن زكاة مالك دوكيه غشي غوي وزكاة سيتي ما دوكيه وما fasalatuna wa zakatuna uktani sallayi to zakayi yaji guba yo gangani elo e ba ga ga zakata naira gwaye ne kuskure والوتر بعد الفرد آكد سنة والجمعة الزهراء والإيدان والوتر صلى وتري بعد الفرد نواجه سنة صلى فلله جونا آكد سنة سنة يونا وكان نقول يوم شعبي بدونا والجمعة الزهراء والإيدان أقوى سنة جمعة في جري إذا نودي على الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أقصى الله awake cici ayakun cici agbamu yadda e cici a mai e kafinta cici wasu olu masalaci wani idari to yi di guba ba to yi di lazo to yi di fitri fe da aji ma kulli barin salliga au fajirin ma lam yakun fi dinihi bi mushani sallan idi da sallan juma liman yi zaguru liman yi zadede wajen kijin a sallan juma to sallan idi fe da sallan ji zumu mbo ibn sahabi sai sallan to zuma ya fasu kyau ta abla ibn umar sai sallan zuma a jaju ne su zumu وصيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المسنون في رمضان حصن رمضان واجب يونا واتنا وقيامنا المصنون في رمضان قيام يازن مواجه شينا سنو يوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا الجواج بتاتيبو كنا الجواج بتاتيبو زي بكا مين يبو يدي سن سويتي والحج مفترض عليك وشرطه امن الطريق وصحه الابدان والحج حج نموالنا farin lori wata ti obo wa sharutu hu shara juma amnu tari wa sihatu al-abdani ya kude kiyo ya aminci wa lafiya da ilu aji ba da ya fatan so ta aji lafiya sai ti ma ofin gochi الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القاطان وقانوني يبونغام وشريعة الإسلام أفضل شراك دين النبي الصادق الأدنان ودين رب العالمين وشروه وهو القديم وسيد الأديان ودين آدم والملائك قبله ودين نوح صاحب الطوفان وله دعا وله دعا النبي وصالح وهما لدين الله متعلق ينتقدان وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان ودين إبراهيم وابنيه معا وبه نج وبه نجا من نفخة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان ودين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان ودين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملك الجار الإنسان ودين يا يا ما أبي وأمه ميم الصبي وحبذ الشيخان وله داعي عيسى ابن مريم قومه لم يدعوهم لعبادة الصلبان والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سمى على الصبيان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منذر القرآن أنا وقفت أسكو مسلم شنقا أنا بفاتا دي بيهم نهر سماريهم من عقيدة أهل السنة والجماعة إذ لا إيمان يجيب سنة يباتا يتشيكي يصفة يتشيكي يتشيكي ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها يتشيكي بسنة نجاة تجنة ila wuce shi sai ci Allahu suna sai ci Ar-Rahman suna sai ci Ar-Rahim suna sai ci al alalimu suna sai ci ai imani diga sai ci ne ya jibuta na sai ci wa Allah ta ci ya al-arshu Ar-Rahman ala al-arshi istawa Ar-Rahman wala ta ci al-arshi Allah be ilimi yan dondo ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ashe tuna jali ta na unde ili mi allah de ili mi ndondo allah ya tuyo ne we ne na ndondo e gana kadi sami allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u ta'awurakuma hakika allah e ga yin zaki na dibawai hauzatu bintu saliba da ya bi complain ya nabi na allahu wa Allah wele yandon doye lai saka misli shehun wawa sami'ul Ulbasir. E, yadda wani bishin ya ce cina Allah wewon wele Allah wujen ya lam yalid wa lam yulad amma so yake zando mamawa Allah wuje yi ne mata kaza Allah sahibatan wala walada sai kije yi ne sai ki mamaja coci mai bata coci o maka na rubuka na fiya coci wai bata allah wai buwa coci o ma masana min lugu yi buwa allah mai ji zalunca a nabi sa salim ga coci ga inni haramta zulma la nafi wajen altu bai na kuma harama falata zalamu ya zalunci na jan ramu ya ci daci ne mu la jan ramu ta ce bai gaji zalunci ma al'ele ndoro fa coci ba ca wala tushriku bi shay'a ameta wa batoto wa ide zine to ciyaya man dal ladhi yashfau indahu illa bi izni Sheikh islam Abu Usman Ismail ibn ya Rabiul 21 الصابون إن أصحاب الحديث lalle a sabu ladisi shi alusunnati war jama'a shi alfirkatun najiya shi a taifatul mansura shi a yi biyaƙi da ga almutamasiki na bilkitabi sunna hafiz allahu ahyahum wa rahima muwatahum ne jiga ibin rayuwa mini abu da tsoci gwasa mai suna ne maga jihadi la'an da tsoci guya ya shahadu na lillahi ta'ala bil wahadaniya ya jiri sai ce ci ni ke nan wani rasu sa sallan bi risala a bai gida ne mambadu fice ya ce ci wana wani nubuwa a mai gida ne muhammadu a nabi ya ce ci wana wa yarifu na nabi ya azza wa jalla bi sifati a makiya ne da ya bi sifa ne na ji ci haji mini wuyana da yana alif za a sanar ma haji ci yana ci nasu kabiya biya wa'ayi wa tanzilu na bi da alkur'ano bai na ci shi ne yana a wushe da lahu biya ko yana ni sa sallam ji ce ce bai nan Allah ma warda bil akhbar fi haqqi wa naqalatu la dul thiqati anhu man kwashi dan da thiqati mu gobe da ba nabi wannan wa yanzu dun law jalla wa ala minha ma'azurata wuli nafi sifa sai ci gaji mini wuye na suku a suna jelu ji so ciye sifa na nufi gaji so ciye nan a suna jelu ji so ciye sifa na so ci gaji ya gan wuyi bai nan a suna jelu ya sifa na nufi gaji a ga so ci biya nan a suna jelu ya na alkurani biya ni sun tasu na ga so ci ubo nan a suna jelu so ci ubo e ga ci ubo na fiyan wa isbatan ya ittabi'u wala tattabi'u ya ji du e ma fa bidiya ma Allah kiyaye bare babu ya suna wasu fati jami'a jagi a ga sai ci suna wani sifa ta Allah mai kullu na ruwan kabira mutazila jima'i ma ebo na ga sai da suna ma da sifa ga sanin bila samin basirun bila basar alimun bila ilmun qadirun bila qudra atagi a shaira jima'i ma ebo na a ga sai da sunna ji amma su wuta ba ga ajiye da biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un min aqida ahlu sunnati wal jama'a jo imani egun yo bi aqida bi etin waje umeke sai yayi nau tun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ba rufu shayana shayi ma jibe so shayan so ci mabiya ba wuna bayanu ne tulkata ne gangan imanuna billahi bai na talatatin amalun wa ƙaunun wa tiƙadu jinani wa zaidu bi takwa wa yankusu bin rada wa kilahuma fil qalbi ya talijani wa idza khalawta bi ribatin fi zulmatin wa nafsu da'iyatun ila ad-dughyani fasta'i min nazari al-ilahi wa kullaha inna alladhi khalaqa az-zalama yarani imanu na billahi iman na yi bato ya ci na bai na wanda tsakani ya lamarin wuta amalun wa kaulun wa ti kadu jinani etu da egen da aki da na gona etu babon a asallaji a azakawa sai luwaji sai ji tuba sai gba alkur'ani sai ji istighfaru sai watson bayan soyaci sai ji bolobolu lobayen manci sai la'ake makwabcici sai la'ake ya baci sai la'ake bata na ga fikibo imani gangani da ya e ga yi e, ga la ilaha illallahu gangani bi aqida ai ma di be tsoci adi be tuci adi be malaika adi be litafiji fe wa ton be tsoci fe da ya tsoci fe je go ya tsoci fe je alqudu hadda karshe وإذا ويزيد بالتقوى وينقص بالردى إيماني لأنه ليدا لنا ويدد فيتشي ومتغن بليفي وكلاهما في القلب يا تلجاني بابا بابا لين ويبيع ومتغن بليفي وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس دائية إلى الطغيان وقالت بوجي دباجي وقال يسوي تشوبا ما يبون يغمزا وجين زاك يسوي تشوبا إن النفس لا أمار في السوي إذا زوجي مراكبة كان قاعد دباجي كنت يتشوبا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي واستعم النظر الإلهي وكلها إن الذي خلق الظلام يراني fattahi sai ya ya ce ya kina jihali sai ya ba shi kwana ya ce ya ci wucin wani limiyar ya kone fahar kiya ni gabe to na wajen filiyo na to na wajen so ba ta wa bali ta ce obo mali gazar kitabu la yi kadir sagiratan wala kabiratan illa sa kira littafi na 2020 ko ba su babu wajen juma'a 好了。 من يطلق ثاني كبير قام مص النساء على الرجال محرم حرص السباق خسارة الحرسان لا تلقى ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو زاني قل إن رجم الزانيين كليهما فرد إذا زني على الإخصان والرجم في القرآن فرد لازم للمقصنين ويجلب البكران والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان في الشرع والقرآن حرم شربها وكلاهما لا شك متبعان ga النساء nisa'i تيزا zo lagoto ya muharramu ya zaba sai ba fi A gane

لا تلقى ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو ظاني جايكم بيتشي ويجي ما قالوا يفعل كيامي تابي أكا خاين تيجي يوما قالوا يفعل كيامي تابي أكا يجيكين يوما قالوا يفعل كيامي تابي أكا زالو تيجي يوما جايما الصادق والصادقة فوقته أيدي يوم ما جزاء ما كسبان كالا من الله يجي تيبا يجي تيزا يا لا واقو annabi ga inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ga urmati yawmikum hada lalle ejaye dukiye mutunciye haramu yo kemine inan nan ji alfurmana e bego ga ji dukiya musulma kan gaba mu musulman musulma na dukiye wa ga juma e bego waga yamma ai da wasu da ayi da ta yi lisa ya gunja masa kwajere ta e fara kiyami aje agogi gada gumbe su ya ce ga ayinci wa yajo ko wa finge mare innama alhamuru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun mina mali shefani egefi da jace bata ya tuye shi tawun yanzu biya biyu annabi ga maskara kasirun fa qalilu haram yana za rufe ne kawai ji mu gabe shani fi manye giji na je gaga imamu nawawi wi fi su na Allah an zalika uluwan kabira so ti ga imamu nawawi da yirin ne yirin ne jimbaru da da mu fi au zaliman ko fiye ji zalunci ma a magaga zalunci abu mun ji talba kawai mun ji su kawai ha to ya bai ji zalunci ka ya bai ji zalunci ba bai ji ju zalunci wo edi master ji zalunci wo class teacher ji zalunci wo ko zane ko yadda su da ji zalunci ya buga zanu ruga da zalunci sai ci ga inni haramtu zulma la na zo ja'altu bainakum muharrama fala tazalamu ya zalunci jara ba ji dace mi mu jara mu takane bai ga zalunci ba wai gwai wai toke ko wai ta ko wai fiti goje wai ta ko jaki wajen zalunci ai aka la gun wa sallami wai jando ki bake ki wajen zalunci ta wai ka gafin da wake zin gisa ku saku wai da yanzu ne zai wuna wa yau ku da amiki wajen wai yi da kuma sando ruji tuba tubu lillahi jami'an ayyu almu'minun قل إن رجم الزانيين كليهما فرض إذا زنيا على الإنسان كذا إذا نجي كندا أشي ما أشي ما فتاكم hukuncin yo na da alƙur'ani da suna alaihi sallam ne daula daula jin ngo ji gane ko والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان اجي حرام لونا وعكونا اجي حرام لونا وعشينا وبعض حرام قالوا سنجي أجا غير ظلام في الشيء amma ngo amma tiya ga da guwo inda gwa ga bele kafir ke ci bangba kafir ci ma ci bangba ga ka mutu lujaji ko aga izalatu shubatu ci amma ke da kiyo amma ke da kudura ebe ga zu tiya don agu gwamnati wujaki e ya bane da shi ji zalunci nan wujaki da yan ahlus sunnati wal jamaa ani diga satan qawna ba'di asra ya gube zalunci zumango sare ga ani ya gwa ani diga ai ga gwa ma ka mu ji gun salata diga je sallah ta e bugo en doro bil ittifa ijma'u ya ahlus sunnati mutaga ya e do shi be ji zalunci ya gwa e tiya ko e bi ko tiya ko bongu ko e tu ko ga da ga da gwa ijma'u na abu zura razi alhanzali wuji kayu be abu hatim razi wallau be al-imam al-bukhari wallau be ibnu batta ibadatu sugura wallau be ibnu taymiya qaidatu al-sunnah wal jama'a wallau be ibnu qayyim sake lube littafin hadlar wa ila bilad la fara ke da akida da sunnati wal jama'a jo e go shige zalunci a sunnati ya gagar adaguwa yitso izajeje ngala ikije mulki ji shine izajeje no yiga duba jimbani jaje da kirki ade da kirki wando mini mini bo mu titi da cin wule la tasgalan nabi aidi gairi ka gafilan an aidi da suka innahu aibani gaji shagala bi aibu zan do da cewa ciwo ba ta mun aibu ba alu sunna shi eledan katuji eledan ilimi wa eledan etulobe katu eledan tarbiya eledan tafiya a mai lajata cibiyar tucin lashi zo ta ci gaza yanin dondo ebo na kan doro gaskiya da yana tsoci ga tucin yawa nan wani dasa da biya na ibiyar su hali wuji wuji bai man da tuye bai gibe gimakan ta yamma wuce shi ni ta a ƙafi da yana lusunati wal jama'a ji ofi wuji ta fi jo mai su ne ma bayani wuji ke kitabu tauhid ibn kuzaima nan ke sunnati al-khallal nan ke sunna ibn abi asim nan ke sharu sulit ka da sunnati al-lalikai nan ke ra'ayi abul qasim az-zinjari nan ke kila kidatu salafi ashabu al hadith ya ashabu nan ke badi kubra ibn batta nan ke badi tusugura ibn batta nan ke usulu sunna ibn abi zamanain nan da ni da abin ne ke ne e bago zan ne tiga daga ga kida sunna dana ko akida salafu salihu dana duga babu balita ta akina mai sunna bolubi wadda awi lam yuqima la bayyana tun fa ashabuha adiyaw ilimi akida da ilimi tauhidi wa da juji be man man na kiwuye mutu ci ju man yi malawu wona mu ji wa da lalagba ka ta wajen wajen hankali ga ji ji ga ji e ji ta subanci a manya a mai ta subanci a kungiya a mai ta subanci a tarika a bari ta subanci ya sha yana gayyar da ya so ki da tuci na gaiwa zo ba da za wuce ga wacce kana na wa gani ga da zaɓo da tuci ne ba wucici asne me ga ga bane za to ba ni nan ga ga na ruwa nan yi yusufu ya zama ga ga da ni ce jiye na dide jiya nan ili ilikan na zai giyo ya tunye gwa sai na miyar me sajibu laka a hawa annaba mini a fi min aqidai ahlus na tuwar jama'a ɗaya je ya sa da shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam E waga ilayi ma jiri ma na sahabi shi Sai sayin amanu bi misli ma aman ti bi faka ji ta dau aga yi ma jiri ma ne jina hade ba E ɗaya waga yi ba gafar ya sa da shi ya nabi wallazi na jawo min ba dikin ya kulu na rabbana filana wali ikwadina lalazi na saba kuna bil iman da ya biya su magwai na eh, ba gafara e ga su kubba da yanda ya gane shi zo ya gine shi zo gani da imani na annabi ga latar su ba sahabi ga yi sahabi to kuma law an faka ahadukum mithla ugudin zahaba ma ballaga ma ballaga mudi ahadihim wala nasifa sahabi ne fa ga sayyidina bakar sannan sayyidina umar sannan sai na Usman sannan sai na Ali ba ta zane ma Ali sallallahu alaihi wasallam ya bushara ga da aljanna kul khaira qawlin fi sahabati kullihim wa la taqta anan ta'ibu wa tajrahu sai ga kirkiya ce sahabi Ali sallallahu alaihi wasallam jo ga sai ya aibu ma wa ma sai da ma wa ma sai ga dibiya ce sahabi Ali jo ma Allah kiyaye وقل إن خير الناس بعد محمد وذيراه قدما ثم عثمان أرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجه وإنهم نرات لا ريب فيهم ألا نجب الفردوس بالنور تصرف سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فير وزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكن طعانا تعيب وتجرع من قال وقل إن خير الناس بعد محمد هذا يجب أن لعقب نزعان يوم عثمان محمد هنا وزيراه قدما ثم عثمان دارجه وزيره بعد سيدنا أبو عندي sayyidina umari sai bai ga ne mazaga سيدنا zubu sannan sayyidina usman ya ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير ذي الخير منجح زين تشما وزين جعل خير جميع علي تاجوز مبعد نشونه aluman na wannan la sayyidina aliyo sane to alkhairu zumana wa innakum la rasu la rayba fihim ala nujbil firdaus bin nuri tasraku sane shi bayno shakka da wa annabi abu shara ga da ajin سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وآمر فير وزبير الممدع سعيد da sa'adi da ibn aufi da talhati da amiri da zubairi da wukin da nan a wucin wani an gada na da zaguwo na bai a da abu shara majalis na ga da Wa aljanna وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع أن تعيب وتجرب ga alkhairi da ce sahabi a nabi shiga ja ta koma da ja mutunci ma an son waje sahabi a nabi shigo a nabi gai za su kira sahabi fa amsiku ya zo ya gane shi a ke gajjaje ce sahabi a nabi shigo nan ya gajjaje da nan. ina kai da ya lusunnati wal jama'a jode ma sai e da ga yalo ta ka ba'iri a suna je ga yabo ne lotun ka ba'iri annan wasu musulunci ba a'a tun da karkashin wale wanda karkashe mai kawo ga su ta ce zunubi ka bayarin wuce wanda karkashe ma shi yan soce a ga gan da a ga gan wa wa da na ni umaru na wa ya wa ba ga wa musulunci ba a a lamarin da ba su ko isha ba ba su ko ba juyi ba ba su ko ku ji wasa ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله قال لا يا على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاك ولا تأتوا ببكتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجروا على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه ruwa al-bukhari bin muslimi daga hadisin ba zai dubun sami ke a ne diga ya jun ba ya ya miga ya layan duwa fato ci ba ca ya ma yi ya e ya ma dai can ya ma fiye wuje shi ya goya da sun talauci ba ya ma fiye bi alfashe goro bi zumeya ya ma fiye lemba ga ni ga alkawarin na shenan sai ki guga ba amma zane ga da ji zunubin da ci ba bayan e wuza ko wunda ya e ci ko wuyiya ko nge daga yi gwaro da zume na ban da shirke ne zane gani na jina fasata rawu sakwaci ma a fi ruso na fawwa yi da lalamun da ba ko in sha a fa'anu wa ba sako in fadi ne wa in sha in ga ba sako min azaba a azaba wa in sha a kaba ku ta buga ki da lusunan jiwar jama'a ne eh ga yabo ne ya zalutun ka bayar da annan wajiki a nan wato musulunci ne kaga wani laka bayarin da la halalliya na ibn qayyim ga alkati yato page 212 rakami 2781 lo 2782 ga washhad alayhim annahum la yukab aw washhad alayhim annahum lam yukhal yukhallidu ala al-kaba'ir fi hamim ani bal yakhrujuna bi idnihi bi shafa'atin wa biduni ghali masakin bi jinani washhad alayhim sai jiriya ahlus sunnah annahum shari'a al-sunna ji lam yukhallidu ala al-kaba'ir fi hamimin ani eh ga yabo ne za tu kaba'ir lona in lona wa joya bal yakhrujuna bi iznihi bi shafa'atin alhazu daga yana ya bai fi shafa'a wadi duni gali masakinin dijina ne ibn kayyim ga alkati ya tori page 316 ga والكفر حق الله ثم رسوله بشر يثبت لا بقول فلان على ذا كافري حق يتوچو غنغن بتوچوي بشر يثبت لا بقول فلان da shari'a wai tabbatar wani bai zanu ciya ku yau ba shekul islam abu usman sabuni wai ga gidan salafa sabu hadisu wa ala sharh aqidatu salafa sabu gam ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد ومن عقيدة أهل السنة والجماعة جو كده مؤمن قال تكيه ذنوبه كو kabairi yo ko sagairi yo a yu gan waje kafiriya ne mun dai ga ibe tauhidi ko ga azujo mun fatu ba ji kamu jadi ne nan gani misali e za ta yadda ya cuta cin karuwa bai zai cuta su dole tutun na suja ko amma ya gaba bani gaza na a? a'a lambari yana na gudu da wasa ko na je min waji la ilaha illallah umma ji sallah umma ji azun umma ji tawhidi yana e fa alkiyami amma ba sai ci ngo fa yin ruwi wa ba sai ci fa alkiyami da anabi tagu wọ́n bá tó ẹ̀kẹ́ wọ́n bí fàálì kìíyàmì alkùrá ní gẹ́nẹ́ kọ́ máa dáa ní àà lónìí wọ́n àti yàá na ní àkídá ya <coughs> e e e tuba ta ikasi daga cikin sokuta da cikin sa'aci na iga egbun jaki da alusunna ezu ga wakaza ndo ne ga yi na ikasiri nwole na je ya alusunna ya zubu ga ogagun lawyer ba ta yi kafiri na liba wa nabi ba ya zubu ga oga shaidar ba ta yi kafiri na liba wa nabi ba ya zubu ga wadda ga yaji gwaci wa fiye jiri da na jiki a na ji ba wuya nabi sa'ar majaki da ya rusun naji wa jama'a majaki da salafu a saliwa yanzu duki ofi fulani ke da kici ta tiye ba ni waje wazi na kwata tiye min bare masalacho wuja ki da alu sunnati wal jama'a yanzu duki shi ga ga mai suna jaji alalli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani yadda jiki yan wuja ki da alu sunnati wal jama'a yanzu ga bi da tsada masalacin gunki ga masalaci bi da tsada kata kuciyo shinai Allah kiyaye mu mun ji ba mu ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko yanzu biyo ga zanduwa ne ga national ID card na jiri da na ji kiyaye mun ji ba mu ya nabi sallallahu alaihi wa sallama ko yanzu biyo ga ga

an wuce a da ta ga nam ya ce lo mujahidi ya ce lo ta ci gaba nam a caji fafata a mawacin yare a baka da ga an gabi ci so wani na, a ke ji mafi ba ga zai je tiya bi kaya kunan ya bane zai je tiya ne tiya ta ga wannan zane biyu to Allah kiyaye mu ko zubi shulawa gan gari khalijin salafin khalijin akadin manajin akadin hakamai ne ne girgiri lima talbisuna alhaqa bil batili wa taktumuna alhaqa wa antum ta'lamun min akida ahlus sunna ja ahlus sunna ya tabiya kirki ahlus sunna je zaza bi akida kawai ba ku tabiya nu ga kin litafi akida sunna jile eh la tabiya kirki la gugo ga mi da akida sunna ku yo ko mugabe littafin a kidan salafa sabu da hadisi ya shekul islam abi usmanu sabuni shara a kidan salaf a sabu hadis ya rabi ulmarhali page 314 gam wa ya haruma a sabu hadis almuskila min al'ashirin baki alusun na ji a sabu da hadisi a ganyen na ya zaga cikin ga ake na ramu almutaka zai ci min al'inabi awu zabibi awu tamuri awul asali awul zurrati aw gari zalika yana wade ga tuwo ga ape ko daga dombi ne wawo, ko daga gaba wawo, ko yi wawo, ko daga burkutuwa ko jibo wade ga tuwo ji gute wuti ga ape aramu aw gari zalika ma yuskiru kathiru yu'alimuna qalilan wa kathiran yana ga tin ti ga dokun go ape ne kawai ga tin je jaramu wa na gu wayo jibu na dila hada mai la'iya biya maga wuki daula musulunci wajen haji wa ranar musara ila da salawatil maktubati min akida sunna aga ya fiye je goma da na salloji wa iqamat jati awalil awqati a min min ta'khiri ila kil awqati ko malawo jo da lokacin mafaron faron da fala ga lawa fata bima na ila wa ga ba na suku yanzu kimi kuzur bil asr ba bakan dondo ko magari bai shofe ko ke bakan dondo ko ga jimma da sallah da asar wallahi biyu suni to ga ganda gai ba wai ahlu sunna na ahlu sunna ba inna salata kan ta lil al kitaban mawquta inna sunna inda na wuci ya kire shi aji lo al qawl al mubin fi aqta al musallina ya mashuna sa al salman wa alamu bayani bi cikin wucin ويوجبون قراءة قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام أما جوع بفاتحة زميل الإمام ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا وبقال صلى وقالوا ركوع تنجو قالوا سجود تنجو وقالوا صلى ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمانينة فيها ومعدته ما نجد صلى والارتفاع من الركوع توغا جتو والانتصاب منه توغا جبارو وطمانينة تبو مغاتشتا وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السيدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصل إلا بها ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام من عقيدة صنة إيه قيام الليل يشي وبصلة الأرحام عقيدة سنة بما إيه وقوة في dangi waji to wajin musulmi ka ga yi kafiri kin bele na yi musulmi na eji fatiya eji la ya allah eji salla e tiazu e wazaka e lo ayu ndo ce ya allah ndo ce mai ajiya e ba kida waji ne ja da wannan gon wasa zandoro ni ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai gun dangi waji sai gun biyayi sai waro sai sani alati lafil halati wa ifsha'i salam ga mini sunna mini akida sunna budo toji la sallama wa ga wani za doro sallama wani ba wa anabiya arabi ga la tadkhulul jannata ta tuminu ya alwa aljanna sai ga imani din wala tuminu ta tahabu imani ba kuma ya sai ga wado ji aw la adu lukum la shay zafa fa tumur ta ta shi salam bainakum ya ga milan da cinwe ne ga ju ya ce woji na ete ga sallama shi ba hajja salamu alaikum alayhi salamu alaikum zami shi salamu alaikum wale a miki gashi ba amma yabo a kidawa jingon wani zanduwa sallama in ta ga albara Allah kiyaye wani tu'ami a ce ya zaje yanki ciki mini ba wa nabi buda wa rahmati ala alfuqara da mina kida al sunna to da to sai biye talaka shi wal masakin da miskini shi wal aitam da kunji shi wal itimam bi umuri al muslimin muhimmanci al'amari ya muslimi shi wa ta'afu fil ma'akil wal masharib wa maga yake gi ko ce fi wa to da ifa al'amari ya wajo Walman kai wal masraf to ya waji to bani wa wudu ya fina wa sa'i fil khairati wa mawtu di ba to to al khairi shi har ba ta wanci felo ti felo ta biya kirki daga cikin ba ta da mina kidayen ahlus sunnati wal jamaa min aqida ahlus sunnati wal jamaa jo bane la dini ne al qur'anu da sunna ya annabi sallallahu alaihi na ta zune a mai ji fahimta ya alqur'anu ji da fahimta ya sunna ke mina sahabin ya annabi sallallahu alaihi shiga ji fahimta wuna, kelle leba magajiya ki so ya ci go a ne bi go gaje ba da je ga man docha al-imam abu al-qasim sa'd ibn ali ibn muhammad az-zinjani rahimahullahu ta'ala wa galita ta al-manzumat ar-ra'iyyah تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودا أنك رأيا لا يلائمه أثر وناجى الهدى فالزموا وابتدي بالأولى هم شهد التنزيل ألك تنجبر وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأقل بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم آلم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من موجز خير ظهر فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجو من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل أنزل الزبر فمن خالف الوعي المبين بأقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتذر وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما لم يكن في أصلهم متعارفا وجاء به من بعدهم ندب الزجر ففي الأصل بالإجماع فلا ولم سادته كما في شذوذ القول نوع من القدر ومعترض وتركيت ما دام قاله يفارق قول التابعين ومن غبر تتقوا إمام الزنجاني وقال الإمام أبو القاسم الزنجاني عندما كبار يمن يصنجوا جو ويقرأ رأيهم تدبر كلام الله واتمن الخبر bayaye ga ya tsoye ci wa mafiyoji tunani jadisa ni bi na gaibe a wani wadda an ka ra'ayyar layu la'imu atar ra'ayi na ma be hadisi matu zuma na a ra'ayi mucicici wọnájẹl ọjọ afọlẹsẹmù ọtẹbi bíi ọlá ẹkọ ẹbàwọ agbàsún ọmọ sọdá jésù yìí wà sẹyọ ọmọ ṣẹyìn tó tẹnzi ilẹ alẹkẹtẹ njẹbi bẹẹjì dẹbọ kakùnà àti kuranu jìnnà wọn yà alẹbi gbẹnjọ fàájú jìnnà sẹyìn amúnú bíi mísìmọ amúntún bíyì sọkàdì sẹdẹw wọtẹbi sẹbi lamẹn anaba ilẹyà wọmọ ìṣẹjì rọṣùlẹ mímbàdì máa tẹbẹyìn lẹwùlúwúdà wa yattabi zara sabili mun daga giya mun mu shedu tanzila Allah ka tanjido wa kun muqinan anna wa kullu mukallafin je ki ne wala gaskiya ki dai bata yi to zando naji naji bali ya yani naji foro umirna bi qafwil haqi wal akhd bil hazar ila yitu gaskiya yi mai bi kiya fi galugo wajima ittabi'u ma wa alaikum min rabbikum amintu yana cin jawo daga basu ciye gwanan wa hukima fi ma bainana qawlu malikin qadimin halimin alimin ghaibi muqtadir sami'in basirin wahidin mutakallimin muridin lima yajri ala al-khalqi min qadar ina ga ba ku tsakani ibuna ngai e ga yace kin da mulki na yace na da boshibole na yace ne halimu na yace ne da ilimi gaibuna yace ne da kwatin dondona yace ne waga umeleye mai nike ce mai gaga mai da kiba alkhairi fata na wa qawlu ka kad tahaqqaqa sidquhu daga e gana a nijiga na gaskiyo بما جاءكم من موجز قاهر ظهر وقيل لنا أتاتيك ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجو من الغرر يقعد يتلي باتلا مرين دوشو يقعد يعجب دا سوشي تيغان دي أو اتبعوا ما سن فيه محمد وعيم كان يبدأ سنة نبينا فطاعته ترد الذي أنزل الزبر يبني ملاكو عن نبي شيء تنشان القرآن الجنة Wai wajiya da mai milatu na nabi wai fahimta na za a su fi shayin faru duhu ila Allah ya warrafu ya ga da ce da bai yanda ce ya ce bada su ya ga su ci da tuci za wa ga wazifa ya za na ga wuya za na ga wuri ya za na ga wuya za na ga malidi ya za na ga wuya za na ga wajin gogu ne za na ga waji goga za na ga kaza na ga kaza ki ba wali ba bu ne mu fahimta na za su fi shayin faru duhu ila Allah ya warrafu فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك مرء قد خاب حقا وقد خسر zando ni gali wayi ba wuci da mi tura yuna zanna jan sara wa fi tarki amril mustafa fitnatun fadar khilafan ladhi qad qalahu ma jitama fi to hujjatu ina sahabe shi aga jima wuti ci ubo na hujja na wana watil mumini na liman sabar e mu'mini ga da wani ya sai ga ji katun ce labi ce goro na wa ma ya kun fi aslihi mutarafa wa jaa bihi man ba'da gumrudda bal zujr ina de zamani annabi yana dan da ci da biyu su magwai na, aga yi da tun ففي الأخذ بالإجماع فعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر تزاقوا سيجمعوا وليه مولي كم نولاقوا سمسا لفي شازة ويجيه من جدان جانا ومعترض أترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر lalama gashi jima'a lamitu kurama ko lamitu sunna ko ga yan manya wa lami to ma la alquran ga sunna ba nan a ga da wuce cici yu fariku kaula tabiina na ga da ga ya tabiina yanda mun wuce ko ne gudani ne nan naji mun somari yana ya aqidin ahlus sunnati wal jama'a ne Fatiku ya kafin iganci nan ba fatiwan ga ijani da nan. Wai yawon ko? fasu kafin ganci e ji daba da zan doci ya gaga a kida ya lusunnati wal jama'u yau majanin ku yau ko ebogo ya da misali ke gbon wani ya wuce shi ne ya shi ba ko ya mafari zan doci ya jan gaga to ya ci biyo sunna ni ke n ngai allahu yana mace fata ne istifatu a cikin na gaya a kida ya salafu salu shi ya gandalwa so ci ga wani lalata suna wani suna fad'uni sajja to ya ta zo ga ga yi to sajja qulidu wallaha awidu rahmani ayyama tad'u falawla asmaul husna yi to Allah ko tura ko tura ma ndo ne ga yi no sajja to ya ta zo annabi sallallahu alaihi ga inna lillahi tisata ce tisina isman sajja sunan shi sun dinni ni mi'atun illa wahid shi su cajin ni man ahsaha ga na gauda kan gina dakhala aljanna zanna da aljanna al-imam al-bukhari bi muslim to at-tirmidhi da ibn majah daga hadisi ya biyo daga gojo wala sai jami'u sai raka mai hadisi 216 ka daga chaba ka ji tawhid da tawhid al-asma'i wa sifat tawhid ya sunna ji sifa wa da al-asma'i jamu al-sunna ji ga so gode sunna ni amu jami'a ji ga irin naliya mutazza ji ga irin naliya ashara ji ga irin naliya zai kai ga girin da yin gane bida bugu nga to kwaje nike ce ngai allahu yana bake bata ne sifatu arrahman arrahim almalik wal qudus ngai bata sifatu ta allah ma yakunu zalimuna ulwan kabira ye baci mine ne zando ciyaja ga mine akide sunna budon wajen cana zando ciyaja ga wade ga ga mine amagi akide wajen huzuri. ko ga wadda ga gani an amagi a gan akida wadda yau zurku a ga washe kafin Allah kiyaye mu ya gandalwa sai ya fallan ma wadda hata qalat inni wadatuha unta ka kunu gani an ya amagi zagi ba shi kenan ba a alidu in ba mi ya amagi wa za bali shaykha e buga su ju gogo ga ga ya amagi akida wadda nazari ko waji ko a shirka ji ko shirkun fil alfazu wajo ndo liyan nay nay munkarun min alqawli wa zura na ruwa ibn qayyim ga alkafi ya to page 259 rakami ya abiyatu 3507 lo 3512 gam والله والله لو خالفت نص رسوله نصا صريحا وادع التبيان وتبيت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب الإرفان حتى إذا خالفت آراء الرجال للسنة المبعوث بالقرآن نادوا عليك بجلات وضلالة قالوا وفي تفسيره قولان قالوا تنقصت الكبار وسائر العلماء بل جاهرت بالمغتان الشتان هذا ولم نصبهم حقا لكم ليكون ذا كذب وذا عدوان ibn kayyim ga wallahi ji kudi ba sai ci law khalafta nasara sudiji wa ga le nas ya ga nabi ba نصا صريحا واضح التبيان نص نتجي بانبانا وتبيت قول شيوخهم أو غيرهم وشامت كيما ياشي كنت المعقف صاحب الإرفان أقول وقاعد إلمي وقاعد تاكيك وقاعد مجتهد وقاعد موت أقول لك على باتن كافر يا مالك أنه تجاوب أجيب دوت الحكي وليتم هواي النوم كو حتى إذا خالفت آراء الرجال لسنة المبعوث للقرآن وقال الرأي ضعيبا وشعب تبعو يعني إن نبدا سنة نادو عليك ببدات وضلالة هكذا كذا وجبريا كذا ما وادني قالوا وفي تفسيره قولان كي كا تكفير جنوبا ذنب تيغو يكافر ذنب تيغو قالوا تنقص الكبار وسائر العلماء بل جاهرت بالبهتان أقول من يجاري هذا ولم نصلهم حقا لهم يجي حق عليه ليكون ذا كذب وذا عدوان daga yaya mini ya gani zan ce ga mini sunna bu don maji sunna wa zan ci za a gogo ga a sallah ya ya jina ya zo ji ya jina ya zo babu alula Allah ya annabi sa sun ga layak wallahu salata ahadikum idza ahadatha ta yatawadda sai ce go sallaza da ke ku jalula na su ga alulaji al-imam al-bukhari da muslimi to abu da to at da ga gudu sai jami sai raka mi hadisi 7745 sallaje na yi zamu sallu yo annabi ga man salla ala janazatin wa lam yat ولم يدفع فله قيراط فإن تبيا فله قيراطان zane gadi sallayen janayi za wuce labi tulo masu gata nawa da kira su ni zane ma gadi sallayen janayi za wuce labi tulo nawa da kira su guba ki a nabi sallayen janayi za abun nabo tuyin wo salla alimamu tilmi za mu bai daga ruwa a biyu rera mu wada majmu fatawa ibn taymiya volume 21 page 271 lo ga amma salatul janaza amma sallayen janayi za فقد قال البخاري الإمام البخاري ده قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي من صلى على جنازته وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سما صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ga annabi sallah janaiza ga sallah ruku madawa sujada madawa wala yutakallamu fiha ila maga sallah janaiza wa jiya wa ga gadan ya sallah wa wa fiya takbiru wa taslimu sallah janaiza wa takbiru da sallah wa madawa قال وكان ابن عمر لا يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها كيف يديه قال ابن بطال ابن بطال ده عرض البخاري للرد على الشعبي الامام القاري لا جنيه لا بيبون الرد على الامام الشعبي نجوا على صلى جنازه وبابا ولا فإن وجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة ابن الإمام الشعبي هو صلى الجنازة وباب باب الولاء باب تيمم قال لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود والفقهاء وجمعت يوجب بينهما mujmiruna ai jima'u jin min as-salafi daga zamani as-salafu ji wal khalaf da zabiya su ma bane ala khilati kauli ke da ga ya shabi na agwana fala tafatu la shuzu da bane ga shabi na shazu wa fil akhdhir ijma'i falam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli naw'un min al-khatar ibn qayyim ga al-kafiyatun gam نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن إن بدي أشي أتكي يزم أما يجي إن بدع القرآن وليكيهم مثال يقول تي نزال وشي أجا كان كده يسنة بودا ومجي سنة وانا zan da ta dogo waje ga yaga su koya ni alijanna kuma ji fiska yace wa ba alijanna wuce gaskiya kida wajen nazari wajen ga tuku a ga anibi sa salmi ga layi sa bi waji layi illa janna eh bai da fiska ya so cin ya sai aljanna to hadisin naja eh bone isnadi gwadi isma ade sulaiman ibn qarni ibn mu'az ibnu ma'in ga yi fuyo ibnu qasan ga yi fuyo an-nasai ga da yi fuyo azadi ga yi fuyo ibnu aki ga yi fuyo wa la tisdatu sayyan al-albani vol 1 page 513 daga nan dabu sai dai hadisi na na wuce ji ayo da zuwa no kaga mu mata zuwa to alada ya kafira tu ta jubo ha wo gutunci mini ne zan da ajan sai gan shiga gida sunnu ya gida salafu yau mace hasu game da su taru sunna jina ya zuru ga soja bata police bata immigration bata kafir ya yi ga gina suku ga ne diga ajala mu zatu wa shuratu awanu dole mace kilabun nari ngan da yake jin sai da nan nan ne police shi a ga ga shi shi ne mino hadisin naja wala su zatu hadithu da'ifa raka ne hadisi 3472 ne da na hadisin naja ya mutu a yi min ya ne zan wace laga aki da ya sunna bu mu ji sunna bu anan ya zubi ga gawa harji ba ta ya zubi ga gawa harji yi kafiri ya ganda a wa harji dai yan bidiya odo a dai mai da idan shi ya kafiri ganin amma ya gane gboka yana su harji kiyayen aji kafiriya amma zai bai shi ba ne to gaskiya zai ciwo kan ne ya yi kafiri bu na yi sai kafin wani na yaji fiye mu ne iflotivin bildon dalili. Ajiyar sai na aliga ẹjẹ́ da yi ikon narawa ne ma ne tí àwọn arìbìṣọ́ a ga a mushiriku na hom ba mushiriki da kala mina shirki farko ne daga shirki yaba daga shirka gaba bicho ebogo to sai na ali kun ya waji kafiriya daga e nabi da tazim qadr salati muhammad Muhammadu nasri al-mirwaz wala saqatu zilzal bi nafsi batil rabb wal itizal yamuk bil balutu 396 inda mu mata la yakutu abakin zan ga tagagun ya kire suna maji sunna nan ezuzu gwamnati sani ga ka plot ko times na wa shirka ji ko a kafirki ji ko da mini ya kufur na gubo ko na ko ka kuna yi ju woju na ga da sara ibe shi hakin gore ne rumu na dai sigina na dai sai na yuza calculation mun ka ta wani cross a jini a yuza a jini da na tudai maga a ga halil ashkal wa rumuz riyadiyya مثل الزايد والضرب تعتبر تصاليب أم لا؟ time and plus na yuzu masu da aritmatiki na cross guyo a ga alashkal wurin almustamala fil ulum riyadiyya misli zari dorb la tu'adu min at-tasalib a ga wuji cross ya wayannan mai istilaha sun mawda a ga wanda terminology na manne fi fi dunje wani e yuzu na wannan fatawa da natu da'ima volume 1 page 436 rakamiyar fatawa 18441 daga ya gudu ta ci mini ya gane zan wace gaga akida sunna gudo ga mana masu ta sunna jawu jacana ya e zubi a shara gbata, ka tura ya gane ruwa shekul islam ibn taymiyyah ga minhajus sunna volume 5 page 124 ga wai idza lam yakunu fi nafsi al-amri kufaran lam yakunu munafiqin ga alul bidai mai ka da kafiri an gole aji munafiki da so fa yakununa min al-mu'minina fa Ka ƙaitar farulakun alul bide wuce kagatuwa ba gafara ya raha tarahamu alaikin wa baramaya wa za kala almuminu mumini gai ba zuwa ga rabban alfil na wani kwanin da suna saba kuna bil iman sako fata yin da yake ne shi zobe imani na na yau su da kullum man saba min minkarin da umarci bil imani wa yin ka ni kada afta fi ta'awili fi ta'awili ta'awili fa kana fasan na nga ne babu na nga ya zani ga mumini ga shi don kau ga di kuskure ba a kire bai ta'awili ya gando shi wa aznaba zamban ko jazu nibi ji fa inna min ikwari lazina sabu kun min ya gina shi zono bil iman fa yadkhulu fil umum wa in kana min al-thintain wa sabina firqa ibn qayyim ibn taymiya kauga da mini kun ja 42 na bigan al'umma ya sabunci duk ba ta ma dana nan ga kan ga da min firan kun najo sayin na ma min firkatin la wa fiya khalqu kathiru la yusluku la yusluku fara ibn taymi ya ga min firan kun dala najo fir kan doro min ya abuwa da wa danyi na idi kafiri ana. e gogo ya su goga shara kwata yi kafiri ne ya geji dan wacce maje baba ne ya shari yuna in ga gafara ba baba wu kashin amma da ya baba wa suku wajen na suku ga wata yi kiyo wata yi kafiri والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان ابن قيم ده إذا قال يا إذا قال يا با إذا قال لي ما يبي كذا وجعل كاتب إذا ما قال جري ما يتوبة قول جري كذا وجه مؤمن ولا يفهم ما ينو إذا قال كنت أشياء قلت له صابي في كذا وجه أجري أجري ده dan da ko ku dace ba ce lissafi da Allah wajen ajiyar da eh aku dace ba lissafi da gawin bidorule daga yake gidan ila ga shi juci biya in ce gwada shi na yi daga wajirin da ila ku ta ce bo shi da gwada shi na yi daga wuce da wuzuri ha wale kun ga le na ya ce mu ko ila ga shi juci ko da PDP ba mai abu a ga wajirin da amma ya za shi shi mutu da daji to contest ne political post amma gugba sana daga ne mai abu da wani je ji ne ga yi musulunci ha Wani ya gudu wani ci. dan da shahadar ga mamudu sabaktakin kafiru mamudu sabaktakin kafiru me la ce ganna nan e ba la sada wa ga sun yaro ya fata kafira lawo Allah kiyaye ibn taymiya ga minhaj sunnati nabawiyya volume 3 page 183 gol malik wal malik alladhi dhakara huwa mamud bin sabaktakin وإنما رجع إلى ما ظهر عنده أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خيار الملوك ibn taymiya ga mamudu sabaktakin wanda min ya tu kirkijo wa adalihim kuma sai ji adalci wa kana min ashadin nas qiyaman ala ahli albid'a wa sai wa sai ku en bid'a ji ka gwe esirin na nga nga wari bi ga waje kafire ba la su agwa ba ta ga kiyo sai ki ba ta ne kafire ko tarihi shi ba da gbanin so alilmu indallahi واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان wa lam jaye bi anna tariqahum kede ko da hunci asu tariqil mustaqim liman lahu aynani wa li ko goro baya da ga je yagu bana jalu kalama shuyukhin nasan lahu eh ga yamman ya shi daga ga ke nasina kama mawzunan bi nasani daga mai ya ga ta lawo ga zan nuru e ga yaguwaci na zanwace gun ya ji da suna majiya zanwaci ga ga ga jaji yusuf bai kafiri ya ba da wa ne su ba ta da jizo kuto halin su za kafiri ko a ga arkanu ya kufuri ya rewa ya kuto ya tu zokoto ya tu gwandu ya tu maiduguri ya ya kanu ko da ya zari ya bai tu da ya zagu suwa a ga zagu su zagu suwa ne ga iti shi ya kufaru ya rewa yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a jaji ya kan ga ti exchange lo a to a jaji jan a shek muhammad Nasiru al al'albani fatawa sheikh imam al-allawah muhammad nasiruddin al-albani ajuga fil madinati wal imarati ya mu abdul munim salim page 187 azamma al-qawl as-sahib fil hajjaj bin yusuf al-thaqafi hal huwa kafir ba hajjaj ka ibn al-albani ga nan wa in kunna nashhadu bi anna al-hajjaj fajirun zalimun kare jirike da hajjaj fajirun zalimi wannan lakinna na mai na la na na mun yinu an lawan karan ma huwa ma'lum min bi din bi darura idan gujin karu ya ma'lum min ad-din bi darura ta fala yajuzu takfiruhu wa ina wa yukafirina li mujarrad annahu fajara wa zalama sai ba ta fajir cinuji ko zalin na, wa qatala al-abriya amina al-muslimin ko mai bonu ila jimin ya muslimin ne ko kuwa bai ni ki zamba ta ga mini akida sunna budan zandoro ga ci tule ma zando ne ga ci tule na jirin da a ce la hadisun da cibe kan latan zuwi da muluki sai da nazarar da ilayin fitinatu zandoro ga ci tule ma zando ne ga ci tule na wakijan wani fitina gaskiya mi wa hadis na zaro banin malaliya ya huza mi huza ke bosu ko zane gali ne mutu jiyo mujin taimako Waiza وإذا دعوناكم إلى البرهان na jawabukum jagalan bila burhani ya yi gaba da yi da yabo ya ce ga nanu lil muqallidatul ula alifu kaza abahum fi salifil azmani an ga tun man yayi je ga قلنا فكيف تكفرون وما لكم علم بتفسير ولا إيمان كلا شيء لا كافر مدى تدير Aji taimako bi hadisi ne ne in gaba bu don mata suka shi wuta zuwa kai ka hadisi da suka kiya ta su ga Allah ke da to kafirci wani ibn hanibi gan la yanzu rajuli la rajuli rajuli da ba ja can lara ba gile mun kuma ga lara lamu ni lagawa shi kafiri ani no wogo gube ci zando cha goga aqida salafu salihu jo ikrawu da kufur ikrawu da shirka ba ya tubuwa wal yadna sai kuskure kaga jin da sukun ga hadisi ne zubabu da kala jannata rajulun fi zubabu da kala na rajulun fi zubabu dan ta da ne wai jinyo dan mu cima da janne wai jinyo hadisu ne la aji hujja ga ikrahu da to shirka ba hadisu cin ja wa galu ni ta tiyam alqawl almufid ala kitab tawjid nusaymin page 136 wa ji bayani a ga hadisin na hujja da ne kuma talib ibn shihabu yago guta ci mini ne zan da ci ke ga ga ki da sun na buda ummata bwana sai e zubi ga ga mu wa muawiya ti kafiri shekul islam ibn taymiya ga alwafatu alwafatu kubra hadda ba zan da ci ta kada kai fili infidelity of usmania syndicalist ba ga ba tafsir yazid hajjaju babudu sabaktakin ta ciyarewa bata a shi lahaji su maganci allah kiyaye الوزارة الكبرى ابن تيمية page 69 لو 71 ملاقا وشيدي وجفا يزيد عند ما علماء أئمة المسلمين ما لكم من الملوك يزيد يبا يبا مسلم يسجو يمين يسجو لا يحبونه ما أبت الصالحين وأولياء الله تعالى ولا يحبونه عملت يجوز قوة فإنكم لا يحبون لعنة المسلم المعين يقول أهل السجو أنا أقول أنا أقول مسلمين كيف a ga ala talalin mushirki ne wa abu lalaka mushirki ja anabi ga inni lamu ba asla ana tuntunan bulanin da zana e ga ya gowa guni ji na zanuwa ce ga mina akida sun na bula wa majiya ta hannu zanuwa ci ga a ganwa ga lauya fata ya kasi ta bana ga kura constitution ya kudu lauya shi dabo research a yajin lauya shi dabo company formation a yajin lawyer shi dabo document ya prepare ni aku land ni aku ni aku kaza ni aku kaza ko lawyer shi dabo aga attorney general ko mesne me ga lawyer pata yi kafiriya amma ga zai je je na gaji na aga je o zuri lawyer ga ake da wala ba ba a ga biya a ji lannatu da'ima wakala fatawa lannatu da'ima vol 1.375 rakamin fatawa 12087 wai za ka na ishtigal bil muhammati da ajili kakin haƙƙi wafda lilbatil shar'an ورد الحقوق إلى أربابك ونصر المظلوم فهو مشروع لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى ga da ke lagalu to yan lauyanci ebe un da na ji zalunci na gwayi mu laga tiyu tuzuma nan na da min ya gwatin ya tukir ga na yi kafira ya gwaye gici ya gwaye gici da taro ga mina akida a salafu salihu bude ya zuciya hugo ga sai na ga fanki kuma ta ba na kumina nisa masu na wasu lata zagi ya gasa ne a guba guba ko guta guta ko guni guni ko kan ɗaya maka sun daga yaji hada ta suna jigiya e jini e ma wai mai sun na shi e zai jini ya gwagu ne ga lokacin ya al-imam al-bukhari la bai al-bukhari ya babu ga babu la ta zawaja akthar min arba'in. babu na ga za a jini ya gwagu ne ga nan ni kauli ya bole sai na daga masna sula tawruba qala ali ibn al-husayn alayhi assalam yani masna au thalatha au arba ga wa babu au. ibn azm ya ga maratibul ijma'i page 43 wa wattafaqu ala anna nikah akthar min arba zawjat la yuhli ya ajin ba da rasulillah da mai musulmi ya ijma'u ji ke dai zuji nu goguni ga wujalal ya zandoro zuma annabi sallallahu alaihi wasallam ibn azm ya ga al-muhalla volume 9 page 441 kitabu nikah rakam ya masala 1816 wa aidan falam yaktalif fi annahu la yahillu li ahadin zawaj akthar min arba' nisu ahadi min ahli islam man ya yi jima'a ji ga wujan ne za a jima ga guni ga mini musulmi jona abul qasim zinjani ga وما اجتمعت فيه الصحابة هجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما لم يكن في أصلهم متعرفا وجاء به من بعدهم رتب الزجر ففي الأخذ بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطأ ابقوا يقول الشعب ومغترد مدركة ما دام قاله يفارق قول التابعين ومن غبى mọ́tàlá ẹgbẹ́ ìjìbẹ̀ ní ìjì ní ẹ̀rẹ́ zanọ́ta àgọ́gún yàkírẹ́ súnà òmọ́jánu zanọ́ta àgbẹ́gbẹ̀rẹ́ olókun ẹgbẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀ mùsùlùmí yọ ní zàdúbù dúdú dúbù dẹ́ dúdú nínú yan mushi kijo ma za dubu saba'in jiji yau ne ga nale ba magana za zulmadi ibn kai volum 3 page 182 gawa jumlati man hadara badra min almuslimin salatuniya wa bidata ashara bai lo kwaye badiri nan a yi zadari uku tutu ma na shi tuje da guda ta tuje yi min almuhajiri wani ansa ko hmm. ebogo ezu min almuhajiri na julu alu masala ya gwe jibe gube ci mini yana zando mini sun na zando ramu musulma ya

a ce da zadabo ya mushiriki wa musulmi wa ke walidu a nabi ga Allah mu anjil walid ibn walidi Allah gu Allah ga walidi na gi walidi na gwa walidi na ya gi ne musulmi walid ne baba ne gi ka islamic a nabi ga ya na wuce ma zai sace walid ne na shiya aga a ga a ga zai ka islam zan dora na yi wuce mun gala shi ya bakari wa mu ya ibn kai ibn tayyib ya lube mi da hadisi nan mutaimi ya ga minaju suna volume 1 page 83 na falam ya kuni nabi sa'asir malmuminu da ya kirauna asma min asma ga walam ya kuni nabi a nabi sa'asir da mace walmuminu ta mumini ji ya kirauna isma min al'asma a nabi na sunna wa min ya sunna jibwa ni ka ta sama bi kafir na kufari ya bada da goyon suna wajen na ga kafin da na ga yi sai da ji guba ni ne na zan doci a gogo sunna na biyu ba wa salafu yau majana da da tibu gogo ya fiki zaki tuba sai ji hawa mai na cewa fili liye ce wa fil sami gairu mubin wala ki ga da hiliye tu onye tuba na wanzu hadis ya ummu zari kun ga mini yana abu zari ji a guna na sami da uliyu zunayya wayan tuba ku sha tuba ibn mufti Alhambali al'adabu ala volume 3 page 338 ga waya ju suku burudin ilbinti lizinati jaizu yo lefi da ba wo jigin zagi tu bai bai bo? ebo nimpa a ga jigin zagi tu bai je jari bai e ne mai laju wo bala ga na ga wale mai ya ba ya so mai lale ba ya e to kila le bai yi ma le ba ga ciki kuburo wal kufru indakum khilafu shuyubikum wa faqukum fatiqatul imani ake jin nimi ne ne zanuwa ciye gane bai lokacin zanuwa ci a gawa gami ni ba wuya a salafu salu da de ni buji fuji jin mayu ya bada ya jaɗe ni ma ma mamu na mulito masalaci a nimi mafelo jin maya imama a nan gumbaga dadi wani masalaci a nimi to majino yuto yi tonin maye majina ya shi na tobo su kawai ban gari za a zai ni buji jin maya ya ba hadisi na bai da sun ya abi do. قالوا سيسنن أبي داود كتاب الصلاة باب الجمعة للمملوك والمرأة رقم حديث 1067 مقام عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يا جماعة حق واجب على كل مسلم في جماعة صلى جمعة واجب يوتاتي مسلمون واجب جمعون إلا أربعة من بتاكوني جمعة واجب بتاكين زاكوني با أبدو مملوك وشي جمعة واجب بتاكي واجب aw imra'a in zagi jimaji wajibi ta tuba aw sabi ya ji zakan ji jimaji wajibi ta tuba aw madini ko da yawo manin al-imamu la be labe ro volume 13 page 356 mai ibn sauban abdurrahman ibn sabit al-anasi ga walid ibn walid ibn mazid ga al-auzaika lo bayin nabi sauban lo bayin sauban amin ga amma baro fakadi kunta alima bi khafati manzilati min abika wato ga matsayi na miji baba ba wani fara aitu an na silati ya majo ga yi egu egu yan je baba wani wata haudi ya kadu nusi min jiwo gangba min jiwo na siya fi a wani ma balagan yan kasil juma'ati wa salawati ya ce labarin nan wato ba ga wani jima'a ne sabarar tubika mi ta saba wani jiwo na siya ga wato da jijin ma gafi ogun guba fiye jijin ma gbogi ma ko a wasu kan bajo wazi fa jefta ni bi ma laisa laka fi wujatu wa ko bai yashe na wuce da ba wanci bwana wala wasu wa mati wasu don fi tawila tadullu an ala annahu la yara jum'atan khalfa ulati jawri ibn walige wọ́n shi gaisa daidai ko a jijin ma su ma bayan masala ya shi ci zan da shagawa gan mini a kira ya sun na budan yi je mafuti bigi eh nore a a na le ba ni biga man salla salatana wa takbala qiblatana wa akala zabiyatana ga na ga musulmi masala ya shi be ni ci zan da shagawa gan imamu imamu mu'min abdul wahab ya fe gwe da ke zamani shi har fani wula da dubu ta yadda maji ya jujo ma juja ko ta taro Allah eh wallahi ka gbajo can na sudi a cikin e ga Allah da dubu a dubu arba'in a produce na titi more Allah ma bai ba ne ga ne ka tubu ba lalaci eh shi da gube a ga muku bi na na ga ga ta tubu mu ji 3354 to daga ya shi da guda ya ci ga mu wace a gaban mutar kafiri amana a sha ya wuji bai da sanar da kafiri musulmi ya kai kafiri amana fara ne shi bai guni ji za mu wace a imama wani na to jima je ejeje na za mu na wuluji ba ya shi wagu sun yi ci zanen da ke gaga abdullahi ibn umar in ji zuma ya jaji mu yusuf ba ga mana abdullahi umar in ji zuma jaji mu yusuf wala shira ala kidatu tawawi ibn abi ibn hanafi it is 374 da ga ya shi be gutwa ya shi be gutwa yin ci da a goge tu bata ai kafiri ko soja bata ai kafiri ko daga ci shugaban kasa har be ci kansa ne bata ajirin da ga nan ba ya shirya gutu a bai jila bai tagogar zaka da doko tagogar a shirya alusun nuna zaka da doko ba shirya sunna ba nu a nabi sa sun galai sa halin musulmi ci ya buge wala sadaka ya zagani da doko na waya zakata a galo ya na ga zubdatu la fahari bi fawaidi umdatu la kani ya umdatu la kani na volume 2 ga wata haba kafatul ulama min salaf wal khalaf ala da mu jubi ya fil khayli wa rafiqi ga man shi bayno ai jima wajen zaka da dokowa sai ya guto da yaci zanu ta ga ga karshe so duka bai ce ni fenti bucin yo aka je zo duka bai ce ni fenti bucin yo ga mana eh da mai fito ba da jawo da tafsiri waza ibnu jariri al-qurtubi nasir tawili ibnu kasiri àdúrà bayani. àlùbọ́gà wà tẹ̀fí ní gbátà tí lè fẹ́ lánúfẹ́ tí ẹ wà sọ ẹ e tí náà gan ní àmàlẹ́ yà ya ga ganda ba guzu gaba na sunan ya tawon shi a ga a zando a biyu susu ya ganda da e ah, e kojo ba na ya ya shi buna sayar razi ya وكان أريد الدعوة في العز ẹ̀fà mọ́ ní ọ̀lẹ́ ṣẹ́sù náà dá ìrázi náà wọ́n tẹ́ gán fúkà àti fídíò jẹ́ káàkiri yẹ́ fọ́sá náà ìlànà ní jihani àti àfẹ́dù fún ìkà àti وكان من جملة ما قيل عنه حينئذ هل ولد النص على أن المغرب تقصر في السفر كيف muga na'am eh hadith da muga yi sallah ya kasu ya magani ja zalika min hadith jabir fi kitab al firdaus la bil nas samrqandi un be un da litafi al firdaus so ne giya bil nas samrqandi wannan man qatahu falan man fatalu ne ja saji majalis dono in ji makanta idani wa da ila kitab ya abi zai fa lam yajidu fi zalika ahda kitabu laysa ya samrqandi ba da ya tawo su ba le ga yin ya fa qala a ga man yi duk wanda imali yare babu da ngali kitabi samlakan ji haza salatu nusa ita ce a sabra nan ne nusa guta a da kubura amade made wusa a made sugura a da yanci ko yadda ta made tutanji wa hadha al hadith fi al kubra hadith sama kubra budna wa lam tadkhul al kubra di bilal kubra malalo jinna fa tasharu kazibahu ni yau mai da fanya ya ka shan mai lado ya zana bai shi ba a jiyon turika lawa da azimi ibn taymiya ga turika lawa da azimi ji bi yawun dan raful malami shawul islami wani don ba wa ne ganne yi mai ga turika lawa da azimi sai sunna ma wudu wa yau reference ya guyin nan ko a ga imamu lalibani ga da ni buji fuji jimayu mu be da alhaji batin nafiya daga nan gubare ko a ga ibn kai ne ginniu da ba ku dubu da rajimu shi yan nan da gubare من صب بالبرهان ليس بظالم ما الظلم إلا الصب بالبوتان بيت يا شو مثلا يا شو وطواني تغنشي zan ga tagon ga Aisha ne gani da ku dubu talatin da ku dubu talatin ba da gorogodo Aisha ne ji ni alibi dai ni ga guni ga alibi dai mi doku amma da uke ya Aisha ku ta chabo zani ga mi leo sai ga le ga ga ni to bo so kwa tu burani ku kun dun sa ji kinin amma ga ba wani alusun ga dan yagba wace ba ni wace ke dabbobin wani ga kawai ga alewu ba ga ga wuce tiya mu ku yau ko e ga mi shi na ga da ndoru susu ibn taymiya ga majmu fatawa volume 20 page 154 daga lo aliba na fiye muhammad imam gaba milagan no page 38 ngawa lai saliya hadi an yansu balil ummati shafan ya tu ila tariqati ungo ya zando no ga zai lagi kini ya kawai zai wai wali wai aji ala ya zai da nabi sallam wai waza ebo na ami fiyan wuci nan wai ne zago ebo na ali ya wuci bayan zanna majin annabi a wa mashtam wa mashtam haka alaihi al'umma bal hadha min fil al bidai zane ka shi tiro wa waza wai bane wai lamitu za kaza mu mai ne zane wai bane wai lane za kaza ba e ganna ka su ko da cin anin ga ne fiyan bidiya shi no kaga imina ga sunna allazina yansibuna lahum shaqqan aw kalama yafariquna bi bainal ummati ne je lakin lati tace dun aka tace ya aluma ne bi jona e gaji doku amma ila ga ba wani ce ci ba ne ne ka jana dan don do na ga ya gubi o ko masalacin shazo ko masalai kuskure umma ya ga na kuskuru yona wa kuskus kwa ga bayani ji ba da wa misali kaga tuba na effective ka to ga mun saki e madabu da daga na zan ci gani amma ai zan dora kusu ya sami ne abu ga yadda ka ce ga je da jin juyi kada je da jin juyi ga miji sufiya ga sai eh, ka zai shi tijani ga nalwa ya eh, ga sani kila kila ya je ga yaji hawa jami'ai ga yana waji ganin gumun ruwa ne ga sai ta almarwa laji ne khalili fil yanzu ra duk mai khalilu ibnu kayyim ya ga gan وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جهلا بلا برهان نحن المقلدة الأولى ألف كذا آباءهم في ثالث الأزمان قلنا فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كلامهما أخوان والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد مستويان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يجب الله سبحانه وتعالى المسلمين سنة محمد صلى الله عليه وسلم يجب فعل الصقور nasaba mwendo ta kama jira ne ba wani suna ya amma sallallahu alaihi wasallam amma da farko mutum je biyu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka daukiya Najeriya sai kuma mun da su sinaki da aka da wani suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har wani da wata yi ba shi na ko da tsari na a Saudiya shi ne idan ka kuma da suna wani jama'a da na yau ne da ahli sunna wal jama'a ne kai da ni ga jo da gabatin da daga bayan sama ko daga bayan Qur'an da Qur'an da sunna da Muhammad ya la sada mun mun da tu mana kai da ni ga jo ajin yan boro na ga da najin ya da najin ya da najin na na ya so na mai ne alhamdulillah ita ga mai ya ko da ga da na 本来就干自己的，这是来咱们新闻公司公干自己的，那是忙起来话，他开门啊，有新闻怎么你说呢？你把海呀，孟过是海呀，孟过是你家，有过是打油，没是打沙的，叭，他一下子那就那几样娃娃，今天让你新闻怎么就，因为老师讲的，我说新闻有嘛麻烦，哎。bata bai na ba wa shi na da shi wajen wa shi an shi wajen wa an yi da ba an yi misali ba wa da ban su ne

yadda na manta daga imanin jiya Allah imanin jiya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imanin jiya Annabi Muhammad ne ne na to Annabi Muhammad da gwe ne ji fasiyo takam ala ala Qur'an ala ajola tin tin ni jo la mo bayo ka pa te ne ji pa da pa imanin jiya ni la tu Annabi Muhammad amma wani ga akidi wuyon na ya amma akidi wuyon na ya da suna da wani jama'a na daga wayo da shi da kafira hadda ni za biya da sunan boro na kaka ayi na da wuce da wana ya ga wajibi na wa nan ke da cikin musulmi na kaga iza kinki kaga iza kinki jama'a su kokowa na nozanin ya akida da shi ne jama'a akida mu ran mustaqilan wato in dikini wuji karara